嗯。 masu kallon mu haka muke yi a kan shirinmu na gargajiyarmu a yau saboda ko ba yaushe muna kawo muku abubuwa na gargajiya daban-daban abubuwa duka da ya danganci harkoki na gargajiya da al'adunmu wannan shirinmu na gargajiyarmu a yau muna zuwa muku da shi kamar da ko ba yaushe muke gaya muku gargajiyarmu gadonmu gargajiyarmu al'adarmu kowa ya bar gida gida ya bashi masu kallon mu kun ji kiɗi da busa na algaita yana nuna mana kaman a yau ga mu a cikin studio wannan rana na juma'a a kan shirinmu na gargajiyarmu a yau tare da masu algaita wanda yake ɗaya suke ga sarkin algaita na garin kano su shigo a kasan ghana ba za yi suya a manta da albasa ba kamar inda muke gaya muku bai yiwuwa nan su shigo kasan ghana ba su zo sun zamuna a cikin kujeran mu a yau ba saboda gargajiyarmu a yau shiri ne da yake kawo kowane gargajiya na kowane kabilu hasatan da alshin hausa muke gabatar da shirinmu saboda shi masu kallonmu muna muku barka da warhaka muna muku sannunmu da kasancewa da mu sannunmu sannunmu sannunmu da shan ruwa hawa yau ina jin muna cikin wato hararen karshe murnar sallah kenan wanda ke muna tare da ainihin wayannan masu algaita da farko ina muku barka da kasancewa da kuwar haka barkanmu kuma da shigowa kasanmu na ghana ina jin zuwanku ghana kunci da kunu akwai wani abin da ake cewa da kunu abinci eh, na'am na'am kun ji dadin zuwa kasan gana ya kuka ka kasan gana kafin haka nan mun tattauna game da jin dadin kasar mu da kuka yi amma kafin haka a farko ina tare da wayannan da kuke ganin su ga duka masu kallon mu diya ne na sarkin algaita na Kano a yau a zamanin ga busa na algaita da kuke ji a garin Najeriya Kano wannan bukin da aka yi hawa da sarkin kano ya yi algaita da kuka ji wato ya fito a gidansu ne asalin algaita kuma a binciken da muka yi ya fito a wurinsu ne ga shugaban tafiya wanda yake mai suna za ka gabatar da sunanka abubakar umar yahya na'am masu mu abubakar umar yahya wanda yake wayannan duka yara ne na sarkin algaita da suka shigo mana a kasanmu farko abubakar umar yahaya in ka ce algaita kiri da busa na algaita farko ina ya samu asali ya samu ne daga gidanku. gidanku ya haka a gidanku suka gaji wannan abin girman kano fadin kano a ce ko da yake da musa abu dai yana farawa nuri ne ina ya samu asali har gidanku suka samu to gaskiya dai bana ce ba saboda abu ne dogo tun da da da da can da dadewa wayo na biya a ce a kai na sani ba amma dai na taso na ga baban mu yana yin busa kuma shi ma ya bamu taɗi ya ce ya taso ya ga baban shi yana yi yana yi yana yi shi ma har ya zo ya koya masa ya zo yana yi sannan haka dai mun ma aka zo aka koya mana muka zo muna yi dai shi yasa asalin da aka suma da yake kace an taso an taso shi yasa sarakan Kano nawa ainihin kuka zama sarakan algeta a kansu tun daga wa tun daga sunusi ami tun daga sunusi na farko na'am na'am na'am baban shi na goma sha hudun ga kenan eh. har zuwa ya kai wannan lokaci na'am in aka ce algaita busan algaita busan algaita hurata da ake yi aini yana nan kashi-kashi nawa mm, kashi-kashi kamar hurata eh. muryan na ga kamar ku uku yanzu kowa da muryan shi muryan nan ya shirin abun yake har a same shi murya daban-daban eh murya daban-daban tun da dama ni ne babban su ni ne jagoranci tafiyar to idan ina busa yanayin da nake motsa hannuna su ma suna ji idan sun ji to already dama suka ga sun fahimci yadda ina na sa nuna a wancan kaza shi ma zai bada launi kaza su ma za su yi consideri da haka za su za hannuna kowanne zai kalla na yanayi abinda ne su ma shi za su abinda ne su ma shi za su to haka yake sannan kuma a algaita akwai babba kamar yadda ka faɗa akwai babba algaita wanda kakanninmu duk da su suka yi amfani to da zamani dogo haka eh. har yanzu ma kusan kano muna ga ana amfani da shi eh, wasu suna amfani da shi da zamani yanzu sai babanmu ya soya algaitin ya rage mata tsawo amfani tsawo kenan ya rage mata tsawo ne take ba da wannan launi ga baki ɗaya kenan shi sa launin tsawon shi daban mm. launin guntantin shi daban eh launin da zai bayar launin tsawo ka ji yana fitar da babban murya yana fitar da babban murya sosai to yanzu aka rage shi kuma za ga muryan ya ragu kuma ya fi daɗi ya fi munin ya yi abu kamar da sai wato kamar ubanku shi ya ya upgrade din shi eh, ya kuri gada kuka yi gado shi da kuka yi kun tashi ne kuka yi ya ko dai kamar in za a tafi wasa ana koya muku ko dai ya aka yi ai kuma kuka tashi kuka ga kuka ci kanku ciki mun tashi mun ga suna tun da mu lokacin da muka tashi gaskiya idan za su fita ba da mu suke fita ba ana koya mana dai a gida ne haka ana koya mana ana koya mana a hankali a hankali tun da kafin nan kafin ka fara busar akwai wani itace da ake samowa siriri ne na ɗin tsawo haka to cikin shi a fafe yake idan kai haka za a gano cikin su siriri ne abin to tun daga shi ake farawa haka kana koya ka samo kofi ka samo ruwa ka zira shi kana yace za ka shaƙi numfashi kana yi kana yi kana yi kana yi har haka har ka zo ka ɗau kwarkwaro ka ɗau kwarkwaro ka busa ka busa haka haka duka wato su iyayen naku ke nuna muku steps din shi steps steps eh. mm, suna koya mana baya ka mu zo na biyu shi ainihin kirin algaita muna da kide-kide daban-daban da busan daban-daban kuna da busa na sarauta iri nawa ai ba za su lissafa ba saboda ko yanzu yanzu a misali idan za a yi wa wani wani hakimi sarauta za a faɗi sunan shi to take a baban mu zai kirkiran mai busa da sunan shi ya busa a shi kuma masu kiɗa sai su kirkiri kiɗan nasu su ma a wajen sai a sai su busa na'am akwai kida kidin da ake kirkirowa ko ba yaushe amma na san kamar kuna da kidi musamman eh. da busa mm. musamman da aka yi da masarauta kamar sarkin kano aka kamar a ce national anthem ne da kaji wannan kasan sarki na fitowa da kaji wannan kuma sarki watakila zai zamna da kaji wannan sarki zai sauka doki da kaji wannan kuma maybe za a tafi wurin taro ko na murna ko wala kuma na sa akwai algaita da ake yi na bacin rai in sarki ya kun babu ko ya yi wafati da sauransu na sa akwai algaita haka to amma a yanzu haka algaita da kuke yi ya kuka hada algaita da karatun boko eh, gaskiya muna karatu sosai masu saboda ita algeta majority an fi fita kamar asabar juma'a asabar lahadi to kaga wannan sama asabar lahadi an fi fita kamar asabar lahadi to mu da yake yanzu ba mu muke zuwa fada ba kamar babanmu ne ke zuwa fada kuma shi ne ake biyan shi albashi mu ba ma zuwa to kaga za mu muna fita karatu muna karatu sosai gaskiya bai taba ilimin muhammadiya da ilimin boko eh, bai tabawa gaskiya dukan muna karatu su to yanzu dai masu kallon mu wayanda kuke kallon mu a yanzu kuna tare da mu ne a cikin studio mu na gaskiya tv plus sunana muhammad kamaluddin yusha babal babalwai wanda yake muna tare da ainihin iya suke ga sarkin algaita na kano wanda yake muna tattaunawa da su bayaka a yanzu zan roki alfarma kun zo ne domin dalilin sarki hausawan ankara dangane da taron sallah da aka yi hawan sallah amma yanzu da zan roki in shi na hausawan mu ne ko na sarkin kano ne in za a yi amini busa wani busa dai na sarauta na ban girma a nuna da jama'a wannan busa na kaza ne kamar yanzu aka a ce fitowar sarki in za a yi busa sarki ya fito ina son da a yi busa ya so masu mu su ga sha'awar su ga jin daɗi su ga gashi reality kun shigo a studio mu kun yi wannan abu bismillah to yanzu zan nuna ma kamar busar da ko a ina kake inda ka ji wannan busar ka san busar sarki ce na'am wai za a nuna mana ko a ina kake idan ka ji wannan busa na algaita ka san busan sarki ne masu kallon mu haka muke yi akan shirinmu na gargajiyarmu a yau ku sake kasancewa da mu kuma bismillah na masu kallon haka muke yi ah, algaita da kuke yin ga na ga kaman wanga ba sa kida ba me yasa ba sa kida ba eh kawai bai buga ta zane ba amma zai iya bugawa ko eh, sai na da mota kila yana da to wannan algaita duka yana da ma'ana kamar wani irin maganganu kuke yi da busa na ban girma eh tabbas a musa magana aiki na'am idan ana wannan musa ni <laughs> gaskiya ba na ce saboda ban taba tambayar baban me ake cewa ba ban taba tambayar shi ci babu in ana wannan musa me ake cewa amma dai na san dai magana ake amma magana ne eh, kamar dai a ce da ka ji wani national anthem wani wuri eh. kana bude bakin ka kana yi amma eh. kai baka sani ba na bayan haka mu duba ainihin shi busan da kanshi na ga kamar akwai wani abu da kuke sawa shi wannan kaman wani a ce alkwato aka yi da shi silver hakan ga hmm, shi wannan busan shi wannan busan da me ake kira ta wannan da silver ne tasa eh da gashi bisa kadar na yi magana tasa na mutanen da tasa na wanda ake jiri da shi a daki ya na za ka yi amarya shi ake yankawa eh, sai aje a kai shi wajen masu kira sai su gyara shi su mai da shi siriri sai su suke da shi wannan kuma da kanshi da me kuke kera ta wannan ba mu muke kera ta ba wannan wa ke kera muku mm, daga bauchi ake yi musamman mm, eh, to naga ga kaman kuna lokaci da yawa kuna yawan sa shi cikin aljihunku ba ku yadda a ta ba za ku gaya mu abin da isa dalili eh saboda yanzu wannan da ya waɗi zai fashi na'am shi yasa ba a so a dinga aje shi a ko'ina wanda a dinga aikin ta saboda yana waduwa zai kuna mai riko kaman kwai ba wani asiri za ku iya ku gaya min ku boye min don saboda masu kallon mu don saboda ina ji kaman wai maybe saboda wata kila in wani ya dauki yaya eh, maybe ya muku wani sihiri da shi ko wala ko dai ba haka bane a ba komai ba abin da ake mishi ba abin da ake mishi ba wani abin da ake masa da akwai wani gida na jaka da ake yi wanda ake rafe shi a nan to da duk babanmu ya zo sai mai da abin ya canja shi tun daga nan ɗin ka koyi da ka sa shi ya ce za ka fita ba kowa ma zai san yana jikin ka a yau najeriya masarauta na san kowane irin masarauta suna rike da algaita su ma sun ciyo cikin ainihin gidanku suka koyi ko dai familin gidanku suke wuri suke yi ko dai kowane gari yana da nashi eh, akwai garuruwan da suke da nasu kamar yanzu kasa zaria suna da algaitansu katsina ma suna da su kamar baucin da na gaya ma ningi su ma suna da algaitansu kida ba duka kida guda kuke yi da fura busa kuma guda ne a'a akwai bambanci saboda duk wani algaita yanzu za a ga majority ma busar da babu ne da ita suke yi duk wata busa da za ka ji an ce yanzu dai tala kamar yadda sarkin nan wajen na gura ma babu mu ne kirkire ta akwai wata busa da take grinding sosai kamar busa galadi man kano kaga babu yana trying eh. masu kallon mu wai akwai wani busa da yake trending sosai za mu je mu ji wannan busa da kidin shi gaba da bismillah sai shi sai a kai ka ci gaba ka ringa yi har ka sauka ina sirrin shi mm, sirrin kawai idan zan tsaya za akwai wani taki da zan yi to already da masu sirra sun san taken to idan na yi taken ina nufin su tsaya kenan sai ni kuma in yi abin da zan yi sai in tsaya amma za mu iya tsayawa ma gaba ki ɗaya a tare da su saboda dai ina so a nuna komai yayi in masu kallo su kalle mu komai a tsari shi sa ne nake haka sakamakon shi kidin da kace yana trending ga kidin galadiman Kano shi galadiman Kano kidin shi nan idan kowane masu algaita suka yi shi an san wannan kidin nan takamaimin shi na galadiman Kano ne sa wannan busa an san cewa ta kalafi makarunci alhaji tijjani hashim asuba yana so ya gaya mani nam nam nam nam eh, eh, eh, idan inda lamari yake kaman inda ka yi magana batun shi ainihin tsarin batun shi yanzu shi wannan algaitan da kuke yi kamar cikin magana akwai wani zanenta da ake duba a koyuta ko dai ana koyonta ne da fahimta da kai kawai da hura ta da akwai wani zanen ta mm, ba wani zane kawai ana fahimta ni da ka ana da ka ake daukanta already a gida kafin a ce ka fara fita za a nuna ma ya ce ake yi gaba ki da alin nuna ma to haka iya shi to idan haka iya ma to gaba ki da an yi wani launin kana kallon hannun mutum ya ce ki muɗa hannayensa za ka ga ya ce ke kai ma kuma za ka iya masu mu haka muke yi akan shirin shirinmu nan ko ba yaushe na gargajiyarmu a yau shiri mai farin jini shirin da yake wato yana wayar da ku yana ilmutar da ku yana nashatar da ku game ga harkoki na gargajiya ta kowane fanni da al'adun wanda yake ina tare da diyoyi e suke da sarkin algaita na kano ku kasance da mu za mu je hutu kuma mu sake dawowa mu daura inda muka saya. kallon mu wanda yake kuna kallon mu hawa yau akan shirinmu nan da muka kawo muku masu busa da kiɗa na algaita wanda yake a kan shirinmu nan na mu a yau bayan haka a cikin zancen da nike yi mun yi batun kide-kide kamar muka san kamar masu algaita na zaria na sauran garin duka ko kowane gari da irin yanayin yadda yake algaitan shi sai na ga kamar kuma kabila na barbarawa barbar kenan kanuri suna da algaita ina bambancin algaitan ku na hausawa da nasu eh akwai bambanci saboda su algaitan su gaskiya ba na ce ga tarihin ta ba da su za ga algaitan su ma ba irin namu bane na na katako a wani bishiya sassaƙen bishiya ba irin shi ne ba ban san da me nasu ke yi ba ban san da me nasu ke yi ba namu mu muna yin sa ne da sassaƙen bishiya da na daga na gaya ma to su nasu bana ce ga da abin da suke yi ba gaskiya sannan kuma ko wajen yuzin busa kamar tsarin busan ta eh za ka akwai bambanci bambanci kamar yaya bambancin kamar yace muke launin mu da hannun mu su ba haka suke yi ba sannan kuma bambancin sound din algaitan shi ma ba irin nan ba ne ba in yi bangaren kiɗa kuma fa eh kiɗa ma za ga su anan suke makale gangar su mm, nan suke makalewa haka mu kuma ratewa ake ana duka ganga nawa kuke amfani da ita ciki ko dai ganga ɗaya ne ko dai kuna kan ganga nawa ganga ɗaya ne kawai ganga ɗaya ne ba wani ganga amma su kaman kusan ganga uku ma naga kaman eh, su suke suke amfani da shi eh, eh. bayan haka in ya zo ta wurin fanni amfani abu duka dai kana yi saboda amfani ne ina da ina algaita ya kai ku <laughs> gaskiya algaita ya kai mu gurare da dama na ni actual bana ga inda iya inda algaita ya kai ni ba su bi da zan in zan fara lissafawa sai mu daɗe ya kai mu gurare ya kai mu gurare da yawa gaskiya wani ma wajen ma na manta da shi a cikin afirka mm. kamar sudan ghana niger burkina yau kaga ya kai mu niger ga ghana mun zo ga burkina mun je ga wannan togo mun je ga mm, mm, wannan kasar mm. chad ko sudan ba sudan ba na manta ka manta bayan haka shi wannan kidin algaita eh. kuna girma ne za ku haifu za ku yi aure ku aifu da sauran ku so yaron ku su gaji wannan alkaita eh mun so mun so su gada gaskiya inda mu abin da muka gada mun ki ƴaƴan mu su gada mun so su gada gaskiya kai za mu zo a kanka na ga kaman eh, kidin to yake kai ke kusa da shi hmm. algaita yana da kidi da kuke amfani kuma shi wannan kalangun algaitan hmm. sai na ga akwai kala daban-daban akwai ruwa mai ja gefenta sa'annan kuma akwai mai fari a gefenta me yasa ya zama haka kuma sound din shi daban-daban ne eh, da fatun ne daban-daban ko dai yaya yake fu eh, da fatan ma da ke ita ta ragu ce za ka ka dauki ka bashi ya nuna jama'a yawwa yawwa kuma wannan na'am ita ce fatan ragu na'am ita za a sa abin kiɗa shi wato shi da abu yawwa in ana dukan shi bai ma'ana wannan zaga ita ce take ba da sound na kiɗa ya tashi sosai tukunna wannan kuma shine ake ce mai jajaye wannan jajaye fatin wani abu wannan fatar akuya ce akuya eh. eh. sa'annan shi wannan eh. fatar akuya wani irin kidi wani irin tsarin busa ake kida da shi na? eh da hannu ne ina wani da hannu in za a buga ta eh. wani irin tsarin kida ake buga ko dai kowane kida ana yi da ita ko dai na san wata kila na rago akwai kidi tsarin shi da busa da kuke mai wani irin busa kuke yi musu yawa eh to ka kama busar da aka ɗauko ta nan wacce aka yi ta galadiman kano wacce aka yi to ita ma kaga sound ne da ba shi sa eh. shi wannan soundin shi eh, da na akuya aka yi yawa da hannu ne ake abin nan dinsa in ka buga da wannan tutukuna nan ma zaka taba shi shi zai ke dada ba da sound kida ya tashi sosai shi sa a kiɗa daya duka eh. anya a samu amfani ka juya wannan a gani shi jan nan eh shi sa kidan anya wato kidi guda hmm. a buga ta a buga nan a buga nan duka tsarin an yayi shi eh, ba da yanzu wato kidi da eh. da ake yi da wannan daban-daban da ake yi eh. haka kuma yake tafiya da shi busan algaita ko ba haka ba shi da yanzu haka na so da kumini kidi na kaman hawa hawan sauka kaman hawan idi kaman muna da hawan da ake yi hawa wani hawa kuke yi a najeriya a najeriya muna hawa hudu ne hawa nawa hawa hudu wani da wani akwai hawan sallah na'am sannan akwai daurayi na'am akwai nasarawa na'am akwai faniso a hawan faniso kenan wancan shekara hawan faniso kenan yan ankara sarki hausawa ankara suka yi shi yasa yanzu da yake muna cikin murnar sallah hawa yau shi sa mun su a mana hawan sallah aka kare sai a mana kidin hawan sau masu kallon mu haka muke yi a kan shirin mu ko yaushe na gargajiyar mu a yau wanda yake muna kokarin muna yunkurin mu nuna muku abubuwan da ba ku saba gani ba na gargajiya domin haka muka kawo muku wayannan mutane masu kidi masu busa na algaita domin mu taya ku hawa yau murnan sallah ku kasance da mu hawa yau shi yanzu hawan sallah nake son da a yi busan shi a nuna da jama'a mm. ibn ga hawan sallah kenan za mu je na biyu kuma dan Allah ina roƙonku ku muna kidin kuma hawan sai ko sau ne sau ko eh ka ya danganta ba wai sallah kamar sau din da kai magana ba wai wai akwai busar da ake mata ba ka san akwai kamar can Kano Najeriya akwai hakimai da dama ya danganta da wanda za ku bi ya danganta da wanda za ku bi ya danganta da wanda za ku bi idan yanzu for example ya tanayi ma misali na ce ma kamar yanzu idan za ku fi sarki na ma busa sarki kaji ta to ita za a yi mai ita za a yi mai har aje a dawo sannan idan za ku buga ladima na ma sa shi ita za a yi mai har aje a dawo sai dai idan ka ga dama ka sauya ka sa mai wata busar haka amma haka za a yi mai ba wai ga a ce actual iya busar da za ka yi ta kamar ɗaurayin hawan sallah fani so din haka ba haka. Ah, ok na fahimci ah, ashe za wato busan mm. ainihin makamin eh. ake ɗauka a eh. tafi taro da shi eh. sakamakon in za a nada nadi mm. na san kuna da busan da ake yi nadi ko da yake na san watakila nadi ya fito ga girman ne ko da ya yanzu kamar idan za a nada a ce za a nada kamar galadiman kana da nake ma bayani to idan an zo za a nada shi dama mun already da mun riga mun san mu busar da za sarautar da za a bashi to busar ka za a kirkiro eh mm. za mu kirkiro kamar an ce za a bashi galadiman Kano to kaga wannan busar da muka yi mata galadiman Kano to ita za a yi taimai ta za a yi taimai za a yi taimai za a yi taimai za a yi taimai busar har a gama nadin ya hau doki a je a kai shi gida. wato busan ya zama nashi kenan eh, ya dace shi kuma yana da wani harka da zai yi wannan busan zai ta amfani da ita. yawa da ita zai ta yuzin da ita. Eh, shi yasa kamar yanzu haka busan ga da kuke yi mm. ma kowane makami da busanta mm. ku kuma ku kuma da kuke busan mm. ana tashi ne kuma ana tafiya shi da akwai koyonta da kuke yi busan nan da aka kirkiro yan bayayya suke yi su gane wannan busa wannan na galadima ne wannan na sarki ne wannan na waziri ya ake ya gane ya ce za ka ji launin da kaji yanzu ba na ce ma yanzu kaji ana busa galadima ba yanzu ko nan gaba wani lokaci ko a waya ka ji ana busan nan za ka tuna ka ce a ah, wannan ai busa galadima ce na ta faɗa ma busa galadima ce inda za ka ji ana galadima za ka ji ana faɗa a cikin angata inda ka ka saurara a cikin busa eh, za ka ji ana faɗa dan la fadi wannan in duba gala wannan so wannan wurin nan wannan karin nan wurin nan eh, eh, wannan busan galadiman da fadima fadi masha Allah na gani shi wato kai in kana yi kai ne kake kiran galadiman ko shi dukan dukan ku kuna kuna eh, kira masha Allah to in za a kira na sarki kuma ai ciki kuma kuna da kuna da kiran sarki da kuke yi mm. Allah kai ka mini kiran sarki in gani kaman kiran sarki ne da naji wannan sound cikin wannan busan sanwan kiran sarki ne eh busan sarki eh, ya kun. ci ma wannan dubba ma ce ga abin da ake faɗi ba saboda wannan ko sai dai baban mu ne shi dai kilari ne eh, kawai eh, masu kallon mu haka muke yi akan shirin mu nan wanda yake masu kidi da busa na algaita wanda yake musamman a jagorancin sarkin hausawa na ankara suka shigo muna a kasan ghana wayanda yake muke hira da su suke nuna mana asalin algaita wanda yake sun nuna mana ubansu shine wanda yake ya gaji asalin asali asali wanda yake su ma ya kai gare su sun yi mini kida daban-daban bayan haka za mu je kuma domin su mana kidi na hawan sau. hawan fanisau hawan fanisau ne kodai dai hawan yayi ne ku gaya min saboda watakila lafazin kira shi eh, hawan fanisau ne fanisau kamar yadda na gaya ma shi ba wai za a ce ga shi hawan fanisau din za a ce za a tafi yanzu hawan musamman kidin shi eh ba wai ba shi da wani da wani musamman kidin shi kamar yadda na gaya ma kamar kamar da yake akwai ana rabawa hakimai masu algaita ne a ce wancan zai bi wancan wancan zai bi wancan wancan zai na na shi wato algaita da kuke yin ga eh. kowane hakimi da masu algaitan shi tafiyan kuma da ake yi hawan mm. kowane kuma da irin algaitan da ake mai na fahimci eh, da wani take ake mai ba na'am na'am shi yasa wato wato yanzu na fahimci zancen ku eh. ba da ma yanzu nadi da za a yi mu waziri Mm. ina son a mini algeta in za a yi ma waziri algetan waziri wazirin sarki wazirin sarki na nan akara a ba za ku iya ku wazirin sarkin kano ba a a za a yi ma to yi mini kidin algeta na wazirin sarkin kano wazir ai ana fitowa ai ainihin yare hausa mm. maganganu da kidi da abubuwa duka gana. hausawa muna kwaikwayon najeriya ne shi zan abu ya fara daga najeriya dole ya zo gida a ghana shi za ba na ghana akwai na najeriya shi wazirin sarki na najeriya a mana gargajiyar mu a yau aiki sana'a da ake duka akwai kalubale wani irin kalubale kuke fiskanta cikin wannan sana'a gaskiya muna ce ba amma dai gaskiya akwai kalubale ana fuskantar kalubale ta wani fanni ta fannin fita um, yanzu barin baka misali kamar yanzu misali an kira ka za a fita wani ya kira ka ya ce ma yana son kurike dai kamar ya ce na gaya ma dai wasu hakimai na wannan duk ba suke yi wa magana ba suna wa babanmu ne tunda shi ne kaga kamar shugaba jagora eh, to idan suka kira suna kiran baba ne in suka kira babu shi kuma zai zo ce ma ga wanda za bi shi za ka je ka bi kaza kaza tunda bana ce ma dai ga wani wai matsala dai da ake samu tunda idan ma sa samu matsala sai dai su samu can shi da bangaren babanmu ko ya ce yanzu a misali za a bada kamar mutum ana son mutum uku to ya ce a bada dubu ɗari to zai ce zai ce zai fara turo kamar dubu hamsin dafa zai kenan ko zai ce zai fara turo dubu hamsin to idan an je an gama masa za mu dawo to wani zubin ko wani ya ke turo to shi ne irin da ya wato rashin gaskiya dai kuna samun rashin gaskiya a ciki eh, mm, to amma abun kana ganin kamar zamanin nan akwai wani yarjejeniyar da ya kamata a yi ta hanyar takarda me shi kamar inda kuka ce uban wannan ku ya modernize din ainihin algaita kuma yanzu akwai zamani ne in ka kira a zo a ma aiki sai mai shi ya zo ya pick form ainihin ya fill form ainihin criterion da ya kamata ya bi sharaɗin ku duka na kudi da komai ya bayar ma eh. tukun ya tafi kuna ga kamar haka ya ka bai fi ba eh ana yin hakan wani yanzu kafin mu tafi wani kamar wani garin nake ma eh, magana dole sai an tura kuɗi ga baki ɗaya kuɗin wani kuma kamar yanzu ka san akwai sanayya an ce ma zaman tare ya fi wani kuɗi yanzu akwai wanda zai kira an san ba shi da matsala ba shi da wani problem to za a ɗauka aje ba tare da ya turo wani kuɗi ba saboda in an je an san ana gama zai ɗauka zai bayan kamar to ire-iren su ne suke kuke dan samun matsala a su wani ba a samun matsala da su tun da dama already sun riga sun saba da baba komai ana yi kuma yanzu kamar da yace nan baka misali ne kamar yanzu kai akwai wanda harkar business ɗinka yanzu idan ya zo yana kamar customer ka ka riga ka saba da shi ka saba kuma kun daɗe da shi ba wani matsala da kuke samu to kaga idan yanzu ya kira ka ya ce ma da Allah ka zo ka je ka amma sai ka zo zan baka to kaga wannan baka da matsala shi zaka iya zuwa tunda kuma radio daga kun saba da shi kamar customer kenan eh ana koyon algeta kamar wanda bai gaji ba ana koyon ta kamar mutum yazo ina shahawa zan koyi baban ku yana koya ma su ko dai ku kuke ba a koya wa ko wa wani ya zo daga outside kamar yanzu aka zo in zo Najeriya eh. in ce ina so in koyi algaita in iya eh, zai iya koya ma ko amma ba taba yi ba taba gani ba eh, gaskiya ba mu taba gani ba sannan kuma ita algaita gaskiya kaga yanzu kai ba za ka taba koya ba saboda saboda kai girma an ce akwai wani mun da na tambaye shi an ce tun an amsu tun kamar kana dan karami za ka fara koya saboda fashin ka bai yi kwari sosai na'am na'am wato amma yanzu za ka koya za ka koya amma za ka sha wahala sosai saboda numfashi eh saboda bai sai ka sha wahala sosai kuma za ka iya cewa ma a wahalar ne za ka iya cewa kai ka fasa kawai gaskiya saboda yana harka da numfashi eh, yana harka da numfashi da shi wannan ku ya soma shi shi ma yana shi ma tun yana karami eh. tun yana karami abin shi za kaman yanzu aka kaman ainihin nigeria mm. ina ga kaman eh, Center for Art and Culture mm. kaman na Ghana haka haka ma na san najeriya kuma a university suna da wannan wuri ta kirkiro ainihin wakokin gargajiya da ainihin ana koya kamar najeriya haka ba ku da wannan kamar a ce kuna da wannan center special da ake koyon wani abu haka ba shi shi wannan kiri da kiri gargajiya ne kawai mm, gargajiya ne ba wani hanyar da ake bi a modernizing shi mm. eh ana modernizing din shi kamar yadda na gaya ma babanmu ne yake modernizing din shi to in mun zo bangaren kiɗin zamani kuna kan samu suna kiran ku future future su cikin kiɗe-kiɗen su kamar naziru da sauransu kuna kan samu wani ba haka kamar manyan mawaka eh. a ce sun kira ku kun sa musu algaita cikin su kuna kan samu eh. wa kamar ito eh, sai dai busar masarauta ka gani kamar ka yanzu naziru da yake um, busan yake wa masu sarauta waka to kaga a wani yawancin waƙoƙin shi akwai wanda za ka ji yana sa algaita sai an fara sa algaita sai algaitan ku kamar ire-iren shi eh. ire-iren ku masu algaita eh. ake kira eh sannan abu sa masa sai shi ma yayi recording din shi sai ya sa a wakan shi wani irin yunkuri kuka yi ku da kanku musamman na busan algaita ku yi a ce gashi kun yi wannan musamman ne kun ajiye wani na bukatan ya ji wakan algaita ya je ya tsaya ko ya je ya nemi algaita yana ji ba na sarauta ba kuna da wani ba haka eh akwai kaset kun yi musamman eh yana baba ne yake ya ajiye shi kamar yanzu ya ci na gaya ma ta man kano busan man kano akwai kaset din shi na busan an yi masa an ajiye shi sannan wasu hakiman ma gaba ki da an yi an ajiye shi su su ana kai musu wanda idan za su tafi a mota za su sa a rediyon motan su su dinga ji ko kuma a wani dai abu dai ko dai kana so ka ji za ka iya sawa ka ji. Masha Allah algaita akwai kidi daban-daban akwai mawaka eh. kowa take ɗin shi mm. ya je gaba akwai wani wanda na yi tsira da shi alhusaini mai shirin harkoki na kayan gargajiya mm. ya ce mini kamar yana son nan gaba a ce wannan abun shi da yake yin nan ya tafi duk duniya an ji sunan shi kidin algaita da kuke yi ina kuke son ya kai ku yanzu kidin algaita ya kai ko ina kamar a ce achievement a kira sunan ku a ce ga target ɗinku nan ainihin vision ku a ce kuna son shekara kaza a ce kun kaza kaza ina kuke so ya kai ni gaskiya ne bana ce sabi na tasowa ne na ga anayin algaita kuma na san ya kai inda ba inda ba alto yanzu kamar hakan mun taba zuwa wani gidan mutumi su a computer aka yi haɗa kira da 'yan london mm, wata baturiya muka ɗaya ga laptop muna mata busa tana gani ta ji daɗi ta yaba ta yi murna kaga to wannan ya kai inda algaita inda ba ka tunanin gaskiya algaita ya zagaye duniya ga mai kiɗa ba inda za a ci inda da masarauta wajen ba inda za a ci ba a san algaita kaga shi yasa shi ya kai yawon ma yanzu abin da ake a najeriya a ce har an shigo ta kasar an zo an yi kaga algaitin girmanta ne sa har aka zo gane aka yi ta saboda an santa an yi menene akwai harkar masarauta kuma inda akwai harkar masarauta akwai rodi akwai tambari akwai algaita gaskiya algaita masu algaita gari gari kuna da kungiya da kuke da shi na algaita a ce masu algaita gashi kungiyan ku eh akwai kungiya ya kamar yadda na gaya ma baban mu shine wasu suna mai lakami ma da sarkin na duniya ai abu duka in ya samu asali daga Najeriya shugaban shi daga Najeriya dole shi zai zama shugaban duniya duka eh to kamar yadda na gaya ma duk baban ne kamar chip leader din komai da komai na'am tsari kai ka gwada mi ko da yake ka ce mini kaman su maganganu ko wayan da tutuka duka yana fitowa ga wanku ne mm. su abubuwa ba ku sani ba ba za mu so watakila muna tambayan ku abubuwan da ku sani amma in ta zo ta bangaren kungiya eh. tsarin kungiyan eh. na algaita da kuke da shi ya kuke tsarin shi wannan ma dai duk babanmu ne yake shi yanzu kamar hawan sallan ka gani mutane da kowane garin garin duk za su zo wajen salasi mai waya za a zo wajen shi to kaga yanzu baban mu suka nema shi kuma baban mu ya ce mu zo ne shi zan ana neman kowane irin bangare duka uban ku ake nema eh, za a shi idan yanzu kamar yadda muka zo nan gana kaga idan wani yana nema to ni zai an shi ba ta tunda ni ne babba idan na je can gida duk me muka yi da shi zan gaya baban in ce ga wani yana son masu algaita ana so a je gaje kaza kaza zan ba shi su magana da shi su magana shi suka magana shi suka kare to ko ni yake in wanda ya shi number ta ni yake so in zo sai turo ni in ma wasu yake so a turo masa dai sai tura masa shi na'am kuna nan kashi kashi nawa a wurin ubanku da kuke zuwa kuke shiri kamar yanzu haka inda kuka zo ga eh. akwai wayan shi kuma haka nan ko dai ku daya ɗayan nu ake tura ko ina ko dai akwai wayan su kuma eh akwai wasu ya langata da mutum nawa kake so idan kana so a tura ma ya langata da mutum na na nufin kaman kashi kashi hudu mm. kashi biyu kashi hudu kashi hudu kashi hudu kuna da su kaman nawa har yanzu haka suna da yawa suna da yawa mm. duka dai suna kasan akwai mutum ɗaya da yake ɗaukan mutum sittin ya ce na son algaita kamar 30 masu kiɗa ma kuma 30 kaga 60 ok a sa masa shi a gaban dokinsu ok ok ok ok ok ok ok na gode masu kallon mu shirin da muke kawo muku ga musamman ne da muke kawo muku shi wanda yake ko ba yaushe muna gaya muku muna fadi muku gargajiyar mu al'adar mu kowa ya bar gida gida ya bar shi wanda yake wayannan yan waye na ba su bar gida ba sun gaji kamar inda ban nasu ya gaji su kuma cikin zance yana gaya mana yana zance yana cewa shi kuma zai yi fariya za su yi fariya 'ya'yansu su tashi su gaje su a nan muke gaya da jama'a masu kallon mu a yi kokari a yi kokari kwarai game da alshi in kuka duba zamanin ga ko yaushe muna fadi an doko wani abubuwa na western world sai ka ga uba ya haifi yaro in hulani ne yana jin hulananci amma in suna gida sai ga kamar yaro ya fito school ya zo ya fito makarantar boko sai ga ana mai english ana so yaro na ya tashi ya ji wannan english in ka zama ba wangare ne in ka zama bari bari ne in kana jin yarenka mu kokarta muna yi ma mu yaren mu saboda hausa da ka ganin ga yaren wayansu ne ba haushe ba zai yadda ya doki yaren wani ba haka kai kuma yana da kyau in hausa ya zama babba ya faɗaɗa cikin garinka dole ka hausa kamar yau gana muna nan kabilu daban-daban amma muna da kabila ɗaya da muke amfani da ainihin alshin shi kamar english yaren turawa ne amma yau ya zama to duniya dole amma wannan yaren ka nan na gida na gargajiya kada ka kuskura in ka iya baka koya da yaronka ba ciki ne kamar yanzu aka gado da suka yi na aiki sana'a na farko sun koyi yare sun tashi da shi sa'an suka tashi suka suke iyayensu suna sana'a shine wannan ku duba inda wannan algaita ya kai su yau ina jin sun zo gana ba inda za yi sallama da za yi musu za yi musu sallama da za su ji daɗi amfani ne sun zo sun talatar da kansu duniya a cikin magana da muke yi yana nuna mana suna mana kamar irin abubuwa da suka gani da irin garin da suka tafi ku duba wayannan da shi kanin namu wannan bai kai kusan da muka tambaye shi 15 years yau ya tashi yana da sana'a hannun shi sana'an gida sana'an gargajiya shi sanan muke kira jama'a masu kallon mu ko bai yaushe muna gaya muku shirin gada musamman shiri ne da muke kawo muku shi domin mu wayar da wasu iyaye mu falkar da ku nan yaran mun nan kuma bayan mu falkar da ku su kuma ku kuma ku falkar da su ku tashi saboda wallahi yana da takaici yana da takaici sosai inda kamar wayan wurin aurayya mu ma ku duba tsarin irin kide kidenmu mu kabila mu na asanti ba ka gani zai yi taro ya sa wani wakan hausa kabila mu na asanti baka ka gani zai yi wani ya sa wakan tagomba ko magana ma in za su yi magana maganan asanti suke yi amma yau ku duba irin wurin aurayyanmu maskulinmu ku duba wurin aurayyanmu gwaninta sai ga mun kawo wani wakoki sai ka ga yaren da ake yi cikin wakokin ma isan insult zagi ne gare mu ga wakan gargajiya ga hausa in kai ba wangare ne ga wangaranci in kai ba barbare ne kowane kabila yana da yaren shi ku yi hakuri ku bar muna amfani da yarenmu muna ladabtar da yaranmu 'ya'yanmu muna tashi da su da yarenmu uwa ma ba da mamma ko yaushe muna fadi idan kina jin yarenki kina ba yarenki mamma ko waka ma kike yi ma na cikin yarenki ki kokari ki kokari kwarai a nan za mu je hutu mu sake dawowa mun sake dawowa kuma sai mu ci gaba inda muka saya mu kawo wannan shirin mu a ƙarshe ku kasance da mu masu kallon mu sake dawowa masu kallon mu akan mu nan wanda yake sunana muhammad kamaluddin yusha babal wise nake gabatarwa a yau ranar juma'a a wannan lokaci tare da kwararrun masu wasa na aligaita kidi ne da busa wanda yake iya ne na sarkin aligaita kano najeriya wanda yake muke tattaunawa da su a wannan lokaci za mu je a wurin mai suna abubakar saidi yaya abubakar saidi yaya in an ce kalubale na tambayi dan uwanka eh. kai kuma na san kamar kun gaji ne wurin ubanku eh. kai ka nuna min dan takaicaccen kalubalen da ubanku yayi cikin wannan eh to gaskiya malubalen haka zan takaita ne wanda na dan abin nan wanda na dan sani game da daman al'umma kasan dole sai an ana yi ana samun wayannan kalubalen amma ba wai irin kalubale ne haka masu abin nan ba saboda duk yawanci jama'a ma sun san shi sun san wannan yawanci ma yawanci duk wannan ɗinsa sani suna tare ne kamar yanzu haka a ce wannan sana'a eh. da kuke yi sana'a ne na gado eh. wani irin encouragement za ka yi da iyaye karshen magananka game da akula eh, da sana'an annu hasatan na gargajiya karshen magananka na gargajiya game da iyaye ko kula da su na nufin kamar iyaye in general duk duniya karshen magananka ka koyu ne ka gaji ne wurin ubanka eh. kai kuma wani irin encouragement kamar wani irin zance kake da shi na wa'azi eh. da mutane kada a yi wasa da sana'a na gado na gargajiya na gargajiya eh to kaga in bin abin da zan ce na'am yes na'am to kai ka yi wannan zancen sai mu abin nan eh abin da zan ce shine gaskiya duk wanda ya tashi ya ga al'adar gidansu ya kamata a ce ya rike ta sosai kare ya wasa da ita kuma ina ba da shawara ga 'yan uwana musulmai na faɗin duniya ga baki daya kowa ya rike al'adarsa ya rike al'adar gidansu domin ba a bari ya sarwa ba ce ba kowa ya rike ta da muhimmanci ya bata muhimmanci ya san meye muhimmancin ta al'adun mu duk mu rike shi mu dina watsa da su mu dina ɗauko al'adar turawa muna amfani da su shine kawai eh, bayan haka eh, kana da gaisuwar sallan da za ka yi mana ku duka sai ku yi gaisuwar sallah bismillah eh ina wa jama'ar duniya ga baki ɗaya barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mana na gode sosai kai kuma da yake ainihin mike yana jikin ka shi sa sai ka saya kai musu gaisuwa kai kuma gaisuwanka ina wa al'umma gaba duniya barka da shan ruwa fatan an yi sallah lafiya allah ubangiji ya maimaita mana masu kallonmu kada in ishe ku da yawan surutu wanda yake za mu je mu ji waka na busa da kidi na karshe da wannan za mu kawo karshen wannan mu amma kafin mu kawo karshen wannan shiri musamman gaisuwa na sallah hawa yau ya kai ga gidan shehunmu nan babban malaminmu shehu abdullahi mai kano jallo shehu kenan halifa shehu alhaji abulfai jallo sa'an nan da imam hassan da shehu anyas mai aske da layi da layi duka gaisuwanmu ya je gare ku bayan haka kuma gaisuwa kuma ya je da sarki zangon ankara sarki alhaji amisu bako babban gaisuwa da godiya kuma ya tafi ga sarkin hausawa na ankara duka baki daya sarki alhaji kabiru kadir english sa'an nan da sarkin na sarki wanda yake ake kira bbt kenan alhaji salisu maude da kuma sarki mai martaba wato waziri ne waziri sanusi wanda yake shi ne wanda ya ba mu anya muka ɗauko wayannan masu wato algaita muka zo da shi muka yi shiri da su mun gode muku kwarai duk sarakan ghana allah ba mu hadin kai ya ba ku zaman lafiya ya kara soyayya na zumunci tsakaninku sannan malumma kuma na ghana duka albarkacin wannan wata allah ya hada kanku ya ba mu zaman lafiya ya kara muna soyayyan juna hausawa suna wani abaici suna cewa wai a karshen tika tika tik zan gaida kriwuna farko ce director afb muna gaida kai muna gaida kai kwarai kai ne wanda ka duba mana na'ura har muka kawo kashin wannan shiri sannan muna gaida alhaji ridwan muna gaida shi kwarai muna gaida kuma mr malik wanda yake su ne wayanda muka kawo muku wannan shiri kamar inda na gaya muku isaac dan uwanmu da yake yana cikin kwararru gwanaye wato masu himma a cikin ofishin munga kamaramaninmu muna roko jama'a albarkacin yau ranar juma'a a mai addu'a allah bashi lafiya allah kara mai lafiya da ainihin hasarin da ya samu a nan muke kawo karshen wannan shirinmu wanda yake za mu je ne da busa da kidi mu ji kawo karshen wannan shirinmu don tattaka mu yi rawa ku kasance da mu kuma a sabon mako